Dan daidai wani kayan kiɗa ne na al'adu mai matuƙar mahimmanci ga buzaye, sannan ana kaɗa tande ne domin nuna farin ciki da annishuwa a wajen bikin suna ko aure. A gali bazo wani mai nazarin al'adun buzaye ne a Ingal ya muna ƙarin haske. Idan muna sauraron kiɗan tande muna jin daɗi har ma raƙuman mu suna jin daɗi. Ballantana idan muna ganin matanmu masu kyau sun ci ado. Yanzu buzaye suna kai kai kawo inda muke haɗuwa a wajen tande sai mu ce ya kamata mu karɓo ɗan kwalin mace da ke kaɗa tande. Misali mutanen azawa su kuma raƙuma su bi su a gushe idan raƙuminsa yana da gudu ƙwarai sai ya tafi da ɗan kwalin sai mu dawo mun shi kunya kenan sai mu ce raƙuman mu ba su da ƙoƙari za mu yi dukkan da za mu yi domin sayan raƙumin da tsada a shekara mai zuwa sai mun nemi ɗan kwalin kuma mu nemi mace mu tafi da ita a wajen mu. prendre un de leurs femmes, on va les ramener chez Wannan kiɗan dai kawai matan buzaye ne aka sani da kiɗa tandi inda suke mika sakonni da kirari zuwa ga mazaje da kuma raƙumansu. Matanmu suna baiwa raƙumi muhimmanci ma'ana suna bashi wani suna wanda yana birge mai raƙumin domin ya kula da raƙumin yadda ya kamata da kyau. Za ku ga mazajen sun shayo ado da shiri mai kyau irin na al'ada. Sannan mace mai waƙar maza suna suna girmama mata har ma ana iya bata kyautar shanu biyar ko raƙuma biyar kai har ma a aure diyarta domin al'ada ce a burkulawa. Tan daidai shine kiɗa na musamman a sallar lasar gishiri sannan kuma salon kiɗa ne ake amfani da shi wajen tsirauta raƙuma. An baiwa filin da ake yin sallar lasar gishiri ne da suna Hadiza Awi Alkhair shahararriyar da aka sani da kiɗan tande.